Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa al'ummar duniya, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci cikin wannan shiri da muka kawo muku sabon shirye-shirye kamar yadda aka saba a cikin wannan channel ɗinmu mai tarin albarka dafto Shehu Sarkin Mayun Najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka tare da Waɗansu sarautu masu yawa waɗanda in muka ce za mu kiɗaye su za mu ɗauki tsawon lokaci a nan ba mu gama ba wannan fuska ba baƙuwar fuska ce gare ku ba wannan fuska ce ta yau da kullum wacce na tabbata kuna gani kun san wane ne shi alhaji dabta shehu sarkin Mayin, najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na afirka yau ma mun ƙara waiwayo ka Ko muna godiya da sake samun lokacinka dakta barka da warhaka ah, barka da warhaka kuma barkan ku da wannan lokaci da farko za yi wa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to alhamdulillahi dakta yau ma kamar kullum mukan kinkimo wani tambaya wani lokaci na abin al'ajabi wani lokaci na abin ishara wani lokaci abin da ya shafi maita ko iska ko kuma rayuwa ko sarauta ko mulki ko siyasa ko addini ko shawarwari ko magani ko jinya to tambayar mu ta yau ta sha bamban da ta kullum yanda muka wayoyo da tambayar mu mai cewa shin dakta kowa ya san da lokaci ake sallata in ta wuce su mako, da farko alhaji dafta shehu sarkin mayun najeriya mecece lokaci eh, gaskiya wato lokaci lokaci allah ne ke da lokaci kuma ubangiji ne ma lokacin gaba ɗaya kuma idan ka ga ko numfashi ne kake yi ko ka karba to lokacin ka ne ya karɓa kayan shi ko arziki ne kaga ka samu to lokacin ka ne yayi rayuwa ne ta yi kyau ko ta yi daɗi ko kake ake taimakawa mutane wannan lokaci ne to ubangiji shi kaɗai ne ke da wannan lokaci ana yawan tambaya na menene lokaci wato lokaci sai in ga kamar ni ne ma da lokaci wato abin da yasa na ce lokaci ni ne lokaci a ba zan taɓa manta ba mahaifin mahaifina wato kakan kakana a lokacin da yake lokacin shi ya shafa duk wani mai magunguna na gargajiya kuma ya shafa duk wani masu argungu da jefe-jefe da tsatsabe-tsatsabe a lokacin shi ya hana kowa yin wannan abu gaskiya ya yi lokaci kuma ba zan manta ba ya kai ga lokacin bayan kakan kakana mahaifina ya yi kuma lokaci gaskiya ne mahaifina bai taɓa tunanin cewa zai irin wannan abin ba ya zo ya shahara duniya suka san shi kuma ya taimako na shi lokacin ya zo ya ja ni kaina ban taɓa tunanin zan kai wannan lokaci ba kuma ban taɓa tunanin jama'an duniya za su amfana da ni ba sakamakon yanayi amma da lokaci ya yi ya kai ga yanzu ina lokaci na zan ce je ka Allah ya yi abin kuma ko ban ka maganin ba mutum ba ana samun nasara to wannan yana ɗaya daga cikin wannan lokaci ne yadda zan buga kirji da kuma jama'a da suke amfana da ni akan wannan lokaci mutum zai ce yi min kaza ko ban kaza ko ga jinya mutum ana zuwa aljanu ne ina zuwa wurin aljanu su gani su gudu kaga wannan lokaci ne idan ba lokaci ba zai yiwu ba saboda haka muna godiya da wannan lokaci da kuma lokaci ne da aljanu suke mun biyayya duk inda aljanu yake sun san waye ne saboda dalili saboda lokaci kuma haka lokacin ma Allah zai zo ya kau da mu ya kawo su wasu yan baya ne ‘ya'ya ne jikoki ne wani gidan ne zai fita ba wanda ya sani wannan lokaci na ubangiji ne saboda haka muna godiya wa ubangiji da wannan baiwa da ya mu hmm. Allah shi ke da lokaci. A san da nake yaro, ba na iya tantance wannan maganin kaza ne wannan maganin kaza duk da gadon gidanmu ne amma fa ana faɗa cewa ina da wata keɓaɓɓiyar baiwa tun ma ban sani ba sai kuma yau gashi lokacin ta bayyana da kanta ba tun Allah ne ke da lokaci ba ta yaya yau shehu zai rika ba da magani kamar mahaifin shi Allah mun gode maka da lokaci Allah ka sa wannan lokaci ya zama mun zama masu amfanuwa ga jama'a. Alhamdulahi ina fata na baka kowace amsarka. To, uh, dakta ina da ina da wata tambaya. Ah, dauta ya hakuri, ya yi hakuri dauta, ya yi hakuri dauta muna da tambaya alhamdulillah.